يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام أنا عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ثم أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته يوم كمر كل الله سبحانه وتعالى يا ساك داود موانا رانا تلتنين قوم قوات رمضان ألف دتريه حدود ثلاثين دتفس وشتاي داي داي دبيا قوات يونيو شكرا تدبو بيو دقوم شابقين muna nan a cikin yardan Allah da sonsa da nufinsa da agajinsa da taimakonsa a cikin ci gaba da tafsirin sura ta tara a cikin alkur'ani wato suratu tauba surat tuba wannan karatu yana zuwa ma masu saurare ne daga jami'u abi ubaida da al-jarrah babban masallacin juma'a da ke kan titin bypass a cikin garin kaduna ta najeriya jiya mun kwana akan aya ta saba'in wato ayar da Allah subhanahu wa ta'ala yake mana bayanin don mutumin da ya ɗauki hali irin na munafikai na cutar da addini ta ma musulunci to ya tambayi tarihin waɗanda suka gabata sunnar Allah subhanahu wa ita ce duk mutumin da ya fito na fito da Allah subhanahu wa ta'ala ko dai ta hanyar yakan addini ko kuma ta hanyar yakan musulunci ko musulman Allah subhanahu wa ta'ala ba zai bashi ba don haka sai aka lissafa mana wasu al'ummomi mutanen annabi Nuh mutanen annabi Hud adawa mutanen annabi Salih samudawa mutanen annabi Ibrahim namrud bin mutumin da yake an mulki ne yana da wahala a yau ka samu basarake irinsa amma Allah subhanahu wa ta'ala ya wulaƙanta shi ya tozarta shi sannan kuma ya halaka shi haka mutanen annabi shu'aib waɗanda yake su kuma aikin da suke shine tauye mudu aikin da suke shine tauye mudu wanda a yau halin da al'umma suke ciki a yau yana da wahala ka ga ɓangarori daban-daban sai ka samu wannan tauye mudun a cikinsa in ka koma 'yan shinkafa za ka samu irin wannan ko dai a ƙona buhu misali ya zanto ya matsi domin gudun kada ya ɗauki irin abin da ya kamata ya ɗauka irin wannan tauye mudu saboda shi Allah subhanahu wa ta'ala ya jirkitar da wannan alƙarya ya kama su da azabu yau mai wato azaban girgiji Allah ya kira shi innahu kana azaba yawmin azim lallai azaba ce ta yi ni mai girma saboda tauye mudu in ka koma in taki zaka samu irin waɗannan abubuwa idan ka koma yan haƙi zaka samu irin wannan tauye mudu hatta misali in ka koma wuraren masu dankali kana iya samun irin waɗannan abubuwa masu doya kana iya samun tauye mudu mudu ba wai sai lallai ka tauye shi ya zanto bai ɗauki abin da ake so ba a idan zaka sanya mai kyau a sama ya zanto ka sa gurɓatacce a ƙasa ko ka sanya masu kyau a sama sannan ƙanana a ƙasa to wannan duka ya shiga babin tauye mudu haka an ka koma wani ɗan bumburutu misali ko ɗan garuwa zaka iya ganin wannan ko dai a ƙona misali galan ɗin ko kuma a dake shi ya lotsa dan abin da ya rara wannan zaka samu kuma shi zai tafi aljihunsa ne haka an ka koma wurin masu gidajen mai sai waɗanda Allah subhanahu wa ta'ala ya so da rahama to duka waɗannan abubuwa sukan hana musulmi zama lafiya saboda gashi sura aka yi musamman ta 'yan kasuwa zan iya tunawa Allah ya ji kan babban malamin mu Sheikh Abubakar Mahmud Kumi a lokacin da yake tafsirin Alqur'ani yazo wailul lil mutaffifin da aka karanto sai ya gyara gilashin sai ya ce to abin nan wannan sura abin nan ita ta yan kasuwa sura ce ta yan kasuwa kun fahimta aka aka aka kabbara aka abin ga kowa ya shiru ya ji menene za a yi saboda ana ta bayani bone ya tabbata ga masu sauya mudu to in ka duba cikin al'amura zaka samu kaɗan ne ba za a samu masu sauya mudu nan ba in ka koma ɓangaren abin da ya shafi kayan kwali irin kamar misali biskit ko a ce madara madara mai yar tsada ita ce za a ce big milk a yau misali to sai a je a dura wata madaran daban ita za ka yi tsammanin ga dai kwalin na big ga kaza na menene amma abin da ke cikin ta ba big bane irin da yawa yana cikin al'umma musulmi to Allah subhanahu wata'ala ya halakar da mutanen annabi shu'aib saboda wannan tauye mudu in ka koma yan yadi 'yan shadda za ka iya gani akwai barauniyar shadda ko barauniyar misali a tamfa misali akwai english wax sai a yi barauniyar ta in baka sani ba kai waccan ɗin ana sai da ita dubu uku uku ne misali wannan kuma dubu kusan talatin sai a baka ta dubu uku a matsayin ita ce ta dubu talatin sai ka lale kuɗin ka je ka bayar sai ka je wurin malami wanda ya san atamfan ya ce a'a ka ga farauniyar su ba ce ba su ba ba ce a'a ba su ba ce. ai ga yadda ake gane sufa ga yadda ake gane sufa amma kai an cuce ka to duka waɗannan abubuwa fa al'umma sai an gyara kun ga tauye mudu ne ake ganin sa kaman ba wani abu ba amma an halakar da waɗannan mutanen abin nan annabi shu'aib sannan wal mu'tafikat gaba ɗaya yau a yau babu wani zunubi da za ka yi shi wanda zai zama sabo face wasu al'ummomi da suka gabace ka sun yi irinsa sai dai naka kawai fito da wani salo daban amma su da suka shiga kuma Allah subhanahu wataala bai basu ba to kai ma a yau in ka shiga saho irin na waɗancan mutane da aikata irin ayyuka nasu kar ka yi tsammanin Allah ba zai baka ba sai dai abin da kawai kai ka dan samu sauki kai ba za a juye ka ba amma za ka dinga yaba ma aya zaki za ka dinga ɗanɗana ka shine halin da muke ciki a yau misali na rashin misali abin nan zaman lafiya menene zaman lafiya kai kanka yanzu kana tsoro idan tafiya ta kama ka ka dinga sallan lami da salati Allah ya kai ka ya dawo da kai domin kai yanzu ka zama jari in ka ga dan fashi na fashi misali barawo ne sabo wanda yake bai san dawan garin ba amma yanzu garkuwa ake da mutane saboda gani ake garkuwan ta fi kawo ainihin kuɗi ko da motar miliyan hamsin ka zo da ita ba za su ansa ba saboda ba maki akwai gazet a cikin mota wacce za ta iya nuna duk inda suka shiga don haka kai ne jarin kai ne kuɗi in aka same ka an samu kuɗi kaga wannan tashi hankali don haka ga tsoro ga yunwa ga mace-mace ga abubuwa da dama duk gaba ɗaya an ummumin nan irin waɗannan zunubai da suka yi shine mu muka koma muna nanatawa a yau shi yasa muka fada cikin tsoro muka fada cikin yunwa muka fada cikin asara muka fada cikin rashin hatsi ka koma misali duk da yanzu akwai population al'umma sun yawa ina irin dalan nan ta Kano da da ake ta gyada yau ina take ai kuma in ka duba irin noman da ake yi a yau ya fi irin noman da ake a shekarun baya tunda yanzu akwai ci gaba akan abin da ya shafi noma misali akwai gonar da inda aka ci gaba kamar misali kasashen da suka ci gaba ba durkusawa za a yi ana ana huda ana noma ba a'a sai ta mashin za a yi kawai shikenan ya maka kunya kunya sannan akwai mashin din da zai zo shi kuma shi ke shuka kasashen da suka ci gaba sannan in lokacin girbi yayi akwai mashin din da zai girbe ya cashe ya sanya ainihin dattinan ya cusa maka wannan a cikin buhu sannan ya zama sai a fito da shi duniya ana saida ai kaga ci gaban da ake da shi a yau ba a da shi a waɗancan shekaru to amma sai mun taɓa tambayan kanmu menene yasa abin da muke iya producing a yau muke nomawa bai kaiwa abin da ake nomawa a shekarun baya saboda tsoron Allah ya ragu a yau a jiya babu karatu amma akwai imani da tsoron Allah subhanahu wataala mutane suna tsoron Allah duk abin da aka ɗaura su a kai suna riko da shi Allah ne ya ce ba kada a yi kaza sun rike amma yau ga karatun a ɗakin kama za ka yi karatu ba sai ka je ko ina ba amma zuciyar ta ke kashe ta bi zuwa zuwa tsuke kashewa don haka shi za ka cikin wahala duk abin da ka kama ba zai yi nagari ba in ka tara zai watsa inda ka fuskanta sai ka kayo baya sai ka rasa dalili kuma ya tabbata a cikin kitabun zo Allah subhanahu wa ta'ala yana cewa yakan yi albarka wa mutum idan ya yi masa albarka albarkansa ba ta da iyaka sannan kuma yakan la'anci bawa in ya tsine ma bawa tsinuwarsa takan kai wa ɗana bakwai daga cikin dangin mutumin da aka tsine ma to ashe kenan kun ga idan ba mu gyara ba misali mun raba kanmu da irin waɗannan abubuwa to za ka samu akwai tashin hankali sannan mutane na ƙarshe da muka karanto a karatunmu na jiya su ne wal mutafikat ƙaryu alƙaryu na mutanen annabi lot akwai mutumin da aka zo da shi a nan anguwan ma'azu a cikin masallaci yake liwafi da yaro a cikin masallaci yake liwafi sannan akwai wai ko unguwa arewa ce ko ina ne sun ma haramta mai shiga saboda idan aka kama shi sun sha alwashin sai dai ya zame tarihi uwar shi ta wani don haka sai ya gurguso ya dawo unguwar ma'azu yaro dan shekara sha uku ya samu yaron nan da shi yake abin ga maraya ma misali iyayensa ba ba su a cikin masallaci sai yaron da ya fara kumbura tunda an sa masa sinadarin da dama ba mashigan shi bane sannan a Niger makafi sun baiwa shekaru 60 60 baya aka kama su aikin da suke kenan babu idanu ba amma aikin da suke kenan lewatu da yan yara sai su ba su hamsin ko su ba su ɗari ko ɗari da hamsin shi ɗayan da ya ji an kama ɗaya sai ya tsallaka dama sarkin makafin ya ce za a zo da shi ko a raye ko a mace har ya kai bodan benin yana son zai tsallaka to wannan abu da me ya kama jama'a da me ya kama to matukar ba mu canza ba tunaninmu bai sake ba muka zo muka daina sabo to wahala fa a shirya ba a yi ga komai ba kuma ko da ka kasance cikin dausayin ma da daula Allah yana iya ɗebe albarkan abin da ya baka domin kullum abin da ake bamu labari albarka cikin abu ba yawan shi ba idan Allah subhanahu wa ta'ala zai baka kaɗan mai albarka ya fi ya baka tari mara albarka yaya kake gane albarkan abu ina buga misali tsakanin alade da rago rago ko yau ba za ka rasa inda aka yanka rago ba ko dai da sunan walima ko da sunan suna tun da shari'a ta kafu Allah ya yadda da a yanka rago ake yanka sa amma yanzu an ce ka kawo rago dubu ka san inda za ka kawo shi lokaci ɗaya ba tashin hankali amma ka duba alade saboda Allah subhanahu wa ta'ala bai masa albarka ba kuma aladiya ta fi rago abin nan ya haihuwa dan sai ta haihu ya'ya goma amma yanzu aka ce da kai malam taimaka mana da aladu guda ɗari an tasar da kai tsaye saboda baka san inda zaka samu shi ba ka dinga faɗi tashi ba kan unguwar romi ba kan sabo ba kan ina saboda ka haɗo aladu guda ɗari Allah shi bai masa albarka ba to har kullun ɗan adam ba yawan bane matsala ka nemi albarka in Allah ya baka da yawan masha Allah amma ka nemi dacewa kuma Allah ya sa maka albarka a cikinsa amma in ba albarka a ciki to wahala ta samu shi yasa dole mu gyara ayyukan mu Allah ya kawo waɗannan mutane gaba ɗaya duka ya ce gaba ɗaya Allah subhanahu wa ta'ala ya halakar da su kuma ya ce mu ba mu zalunce su ba Allah ba zalimi ba ne bai zalunci inni haramtu zulma ala nafsi wa ja'altuhu bainakum muharraman fala tadhalamu mu ba mu zalunce su ba amma su ne suka zalunci kansu Allah muke roƙo ya ba mu dacewa sannan kuma ya taimake mu cikin waɗanda za a yanta ya kuma anshi ayyukan mu ya riba mu da sabon Allah yau za mu tashi akan aya ta 71 insha Allah wal mu'minuna wal mu'minat أعوذ بالله من wal الرجيم والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله إن الله عزيز حكيم وأنا a بلاغا أنا ana مقابلة wato fuskantan aiki da aiki kamar yadda a ƙasa can Allah subhanahu wata'ala ke cewa innal abrara lafi na'im wa innal fujjara lafi jahim su waɗannan ga makomasu su ma waɗannan ga makomasu ana kiran shi muqabala a cikin balaga a can baya Allah subhanahu wata'ala ce al munafiquna wal munafiqatu ba'duhum min ba'd Munafiƙai maza da munafiƙai mata sashin su masoya juna ne nan kuma sai ce wal mu'minuna wal mu'minatu ba'dhum min ba. su kuma muminai maza da muminai mata sashin su auliya ba'd wato masoya juna ne shi yasa ya tabbata a cikin hadisai da dama annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya ce al muslimu akhul muslim لا يظلمه ولا يحقره ولا يخذله وكونوا عباد الله إخوانا shi dai musulmi dan uwan musulmi ne kada ya zalunce shi kada ya wulakanta sa kada ya tozarta sa dukkan ku gaba ɗaya ku kasance bayin Allah sun tsiya madaurin ku guda sannan a wani hadisin sahih annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yace al mu'minu lil mu'mini kal bunyan yashuddu ba'dahu ba'da mumini ga ɗan uwansa mumini kamar kai ka ce gini da gini ne sashinsa yana ƙarfafa sashi misali masallacin na ai ginin sa aka yi da bulo misali da aka ɗaura wannan bulo ɗin sai a ɗaura wannan in an ɗaura wannan ai akan ɗaura na ƙasa sannan a ɗaura na sama sannan a ɗaura na sama sai a bi kowanne da siminti a ɗaure shi kaga na sama ya ƙarfafi na ƙasa sannan na ƙasa ya karfafi na sama to wannan haka misalin mumin yake sannan a wani hadisi sahih annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yake cewa masalul mu'minina fi tawaddihim wa ta'atufihim wa tarahumihim masalul jasad misalin muminai cikin son su ga juna da tausayin su ga juna da kaunar su ga juna kamar kai ka ce misalin jiki ne ganga guda daya idan aka ce wata gaba ta yi zazzabi to tada'a lahu sa'irul a'dha'i bis-sahri wal-humma dukkanin jiki gaba daya sai ta ansa ita ma da masassara da zazzabi da dan mashaku misali kai ne a ce yanzu idan ka yana ciwo misali zaka ji duk jikinka babu lafiya saboda wata gaba ce ta tabo amma dukkanin jiki ya tabo to haka mu'minai ya kamata su zamo annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya mana bayani da dama akan mahimmancin haduwan kai innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akawaykum fattaqullaha wa aslihu zata bainakum a wani hadisi sahih annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yace ala adullukum ala ala shay'in afdala min as siyami waz zakati wal hajj shin wai bazan nuna muku abin da yafi sallah yafi azumi yafi zakka yafi hajji ba suka ce menene yace islahu zatil bain dinke barakar da ke tsakaninku saboda idan ya zanto an samu baraka al'umma ta rarraba to yadda Allah ya ce wala tanaza'u fatafshalu wa tadhhaba rihukum wasbiru inna Allaha ma'as sabirin idan kuka yi jayayya za ku rarraba idan kuka rarraba za ku yi rauni idan kuka yi rauni ƙarfin ku zai tafi in ƙarfin ku ya tafi kuma shikenan makiya sun samu iko akan ku a don haka Allah subhanahu wata'ala ya ce muminai maza da muminai mata sashin su masoya juna ne daga cikin abin da suke yi na aikin alkhairi ya muruna bil ma'ruf suna umarni da kyakkyawa wa yanhauna anil munkar sannan suna hani da mummuna wa yuqimuna salah suna kuma tsaida sallah wa yu'tuna zakka suna bada zakka wa yuti'una Allah wa rasula suna bin Allah subhanahu wa ta'ala sau da kafa sannan suna yi annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam biyayya shi yasa in kaga alfasha ta yawaita a wani wuri daga cikin rukuni na ƙasa ne ko na yanki ne to ka duba ka gani za ka ga wurin babu addini idan ka ga alfasha ta yawaita a wani rukuni daga cikin rukunan ɓangare na ƙasa to ka kalla ka gani babu addini idan ko akwai addinin a wurin to suna ya tara ba ainihin addinin ake ba domin in addinin za a bi na sau da kafa addinin ya zo da komai wanda ɗan adam ke bukata. addini ya zo ya kare hankali ya zo ya kare mutunci ya zo ya kare dangantaka ya zo ya kare dukiya ya zo ya bada tsaro duk waɗannan abubuwa da kaga demokaradiyya ta zo da shi a yau a wurin addini ta koya saboda musulunci bai da ai sata ba idan mutum ya sata a gwamnatance ba ana tsaida masa hukunci ba musulunci bai yadda a sha barasar da za ta tafi da hankali ba menene aikin ndle ba shine su kama abin nan mai shan barasa ba da kwaya to ai musulunci da ma ya riga ya san waɗannan abubuwa sannan musulunci ya zo ya kare mutuncin ɗan adam misali al'ar idan da wani zai jefi mutuncinka a gwamnatance kana iya kai shi kotu kace wani abu ne sunan shi deformation of character ya bata martaba na ya taba mutunci na wannan shi musulunci ke kiran shi alqazab wato qazabi alqaz ka jefi wani mutum da abin da ba shi yake a cikinsa ba ashe kenan kun ga jama'a duk inda ka ga banna ta yi yawa babu addini a wannan wuri in ko akwai addini to ba addinin gaskiya ake ba shi sa daga cikin turawa waɗanda suka mulki ƙasar nan sun ba da wata shaida wanda da yawa daga cikin masu kallon alƙibla ma ba san ta ba abin da ke cewa saboda sun samu kakanninmu mu musamman arewacin ƙasar nan sun samu kakanninmu suna da ainihin rigansu sannan kuma suna da shari'a irin nasu don haka sai suka kasa Najeriya gida guda biyu akwai sashin da aka yi ma direct rule akwai waɗanda aka ma indirect rule akwai waɗanda kai tsaye an shiga an kawo musu ainihin tsari ne na bai ɗaya akwai waɗanda kuma a kaikaice ne aka shiga aka yi musu tsari mu kakanninmu ba mulkensu aka yi kai tsaye ba an mallake su ne a kaikaice saboda an samu suna da shari'a suna da tsari suna sanya tufafi kai hasali ma suna da ilimi domin suna karatu da rubutu da ajami don haka ba kai tsaye aka mulke mu ba amma kamar kudancin ƙasar nan kai tsaye aka yi musu mulki saboda an same su ba su da wannan tsari ba su da shari'a misali ba su da suna tafiya ne huntaye a wannan lokaci a don haka ɗaya daga cikin turawa da ya tashi ba da shaida game da abin da zai faɗa bayan sun tashi ficewa daga wannan ƙasa ya ce abin da yake mana baƙin ciki da takaici abu ne guda ɗaya a lokacin da muka zo muka samu wannan yanki na arewaci mun same shi da tsaron shi cikakke amma a lokacin da muka zo mu za mu ba da mulkin ƙasan nan sai ya zama na cewa tsaro na ƙasan nan ya taɓarɓare ya watsi saboda a lokacin da suka samu jama'ar mu suna da addinin su suna da shari'ar su ba wani abu da ake cewa misali ta'addanci ba wani abu da ake cewa kaza wane ya sadu wannan wane ya yi kaza amma su da suka zo kafin su fita ba su fita ba sai da aka samu irin waɗannan abubuwa ashe kenan kun ga duk inda aka samu muminai in dai imanin da gaske ne addinin da gaske ne to ba a raba su da waɗannan abubuwa suna umarni da kyakkyawa suna hani da mummuna suna tsaye da sallah suna ba da zakka suna bin Allah subhanahu wa ta'ala sau da kafa da manzo Allah ya ce ula'ika sayarhamuhumullah waɗannan muminan da sannu Allah subhanahu wa ta'ala zai musu rahma inna Allah azizun hakim lalle Allah subhanahu wa ta'ala mabuwayi ne kuma mai hikima ne cikin dukkanin abin da ya shimfiɗa ina hira da wani likita sai yake cewa shi in zai bude kemis ma misali ba zai tafi inda ainihin masu kallon alkibla suke ba saboda sallah wata aba ce mai kama da riyada wato training domin a likitance ana so a yinin dan adam a samu lokacin da za a ce ka zauna ko da daƙiƙa mintuna biyar ne zuwa goma sannan a yinin dan adam ana so a samu lokacin da za a ce ka yi stretching ka miƙa jikinka wannan shine rukuyi sannan abin nan likitanci ana so a ce ka yi miƙa yinin ko da minti biyar ne ga sujjada muna yi ga ruku'i muna yi sannan idan ka koma likitanci gaba daya sai ka ga wani abu mai kama da addini shine suka dauko su kwaikwaya menene yasa misali kaga kai in zaka yi sallah ba zaka yi sallah ba sai kai alola alola zaka wanke hannunka zaka zo ka yi shakan ainihin hanci zaka kuskure bakinka zaka wanke kafafunka yanzu likita mai operation sai ya sa hand glove safon hannu ya je ya toshe hancinsa da baki shine kaman a madadin shi a tsar ruwa da kuma kuskure baki sannan ya sanya takalmi a kafarsa shine a madadin misali wanke ainihin kafar kaga wani abu ne na bangaren alola aka ɗauko aka yi amfani da shi wurin cin gashi saboda in baka sa waɗannan abubuwa ba akwai yiwuwan cutar da take jikin wannan misali tana iya nasuwa ta bangare kai tsaye ko ko a kaikaice tana iya dawo wannan likita don haka sai sa safan hannu shine a madadin wankin hannu ya zo ya sa ainihin safan baki da na hanci shine a madadin wanke hanci da shakar ruwa sannan ya sanya safa a kafarsa shine a madadin wanke wanke kafa kaga a shikenan duka waɗannan abubuwa musulunci ya san da waɗannan to amma barin waɗannan abubuwa da muka yi shi yasa muka tsinci kanmu cikin hali na ni ta su hali na yaya za mu yi ba kuma za mu samu fita ba ihu da hayaniya ba shi ba ne zai magance mana matsalan face mu koma zuwa ga addini kaga abin nan ronans na ghana wata rana ya fita tuwa a cikin garin Ghana sai ya ga wani malamin allo saboda shi har kullum idan mutane suka fahimce sa yana transforming yana gyara halayya mutane addini ba fahimta cewa eh, eh, ba in fahimci addinin musulunci yadda yake yana nagar ya mai da mutum ne kyakkyawa ya fita yana wannan sintirin a cikin abin nan malami a ƙarƙashin bishiya ma ne yana karantar da yara sai yake tambaya wannan malamin wannan wane ne aka ce a'a ai shi musulmi ne yana wani abu ne yake karantar da yara to sai tambaya wane ne ya sa shi karatu sai aka ce a'a shi yana yi ne kawai ya tara yaran makauta yana karantar da su kawai sai jejin abin na ronan ya ce to a kira shi a yi mashi salari saboda wannan gwamnati yake wa aiki mu ne ya kamata ne lokaci ba saboda da ya sace yaran nan misali a cikin gari suna gararan ba ina za mu iya da su sai takuri yana ba su ideology tuni irin na addininsa to wannan mu yake ma aiki kuma mu ya kamata mu biya shi sheke na kun ga addini yana kawo abu ne nagarci yana kawo abu ne kyakkyawa ba wai addini bane na tashin tashina ba addini bane na ainihin umarni da mummuna ba ba addini bane na umarni da abin nan sai dai ya umarni da kyakkyawa amma ba ya ce ka je ka yi mummuna ba shi sa duk mutumin da zai zo misali ya ce maka wai ka samu yar wani mutum a hanya wai ka ce da ita na leki wai ita ya ko da yardan uba ko ba yardansa ko ya sani ko bai sani ba wannan wai aure ya halatta to wannan mutum ba musulmi bane saboda zina ce ya halatta dukkan mutumin da ya halatta zina ba musulmi bane ina fata muna fahimta to mutumin da ya tattara waɗannan sifofi ya yi umarni da kyakkyawa ya yi hani da mummuna ya tsayi da sallah ya bada zakka ya yi wa Allah subhanahu wa ta'ala ta'a ya bi annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam Allah ya ce zai masa rahama to baya ga rahamar ga kuma irin abin da Allah subhanahu wa ta'ala ya masa alƙawari wa'ada Allah جنات تجري من تحتها الأنهار جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها خالدين فيها ومساكن طيبة في جنات عدن ورضوان من الله أكبر ذلك هو الفوز العظيم الله سبحانه وتعالى يتي وعد الله المؤمنين والمؤمنات الله سبحانه وتعالى ومؤمن القول دم جنات تحتها الأنهار nuna wadda koramu ke gudana karkashinta kaga jannat ita ce amma jinat ko kuma jinan ne aljannona Allah ta'ala ya mana bayanin waɗannan aljannona shi a wasu wurare masalul jannatin lati wu'ida muttaqin tajri min tahtiha anharu ukhuha jannatin wa dhilluha tilka uqba alladhina taqaw wa uqba kafirin nar sannan a wani kuma Allah subhanahu wa ta'ala ya mana bayanin irin koraman da za su gudana masalul jannatin lati wu'ida muttaqin fiha asinin wa an labanin lam yatayyar ta'amuhu wa an khamrin lazzatin sharibin wa an min asalin korama korama ta nono misali kindirmo ba wannan wanda ake gama shi da ruwa ko da kuka ba sannan ga ruwa za a zo misali a liƙe maka a ce su amma idan ka ɗaga sai ka ga wani abu da yara ko hausawa shi ke yawo a cikin ruwan aljanna ba irin wannan bane idan ka daga sa kana kallon fiska a cikin ruwan tartartar saboda tsananin hasken sa sannan ka giyan nan Allah ya ba mu labari subhanahu wa ta'ala ce khitamuhu misk wa fi dhalika falyatanafasil mutanafisun ba giya bace wacce zaka sha sai an daga ka ka gidanka a'a giya ce wacce zaka sha hankalinka na nan sannan kuma ƙanshi kake ba bari zuma zuma ba irin ta wacce za a siyo buhun suga misali a samu ita goma sha biyar a banka mata buhun suga ba daya a zo a kai maka an ka ajiye sai biyun zuma ne ga ta nan a damfare a daskare a kwance sannan saman ne kawai dan ruwan zuma ba irin wannan zuma ba ce cikin aljanna to amma annabi sallallahu alaihi wa alihi sallam ya ya ce alaihi huffatil jannatu fil makari huffatil naru fil shawat ita wato an mata kawanya ne da kayayyakin sha'awa sannan janna an mata kawanya ne da kayayyakin da rai baya so duk aikin da mutum zai yi ya shiga wuta sai saurari maganar nan duk aikin da mutum zai yi ya shiga wuta sai ya biya amma duk aikin da zaka yi ka shiga aljanna free of charge ba sai ka biya ba misali ka ɗauki giya halal ne ko haram idan mutum zai sha sai yake ko ko kyauta kaga aikin wuta ka ɗauki zina halal ce ko haram me yin zinan in zai yi sai ya biya ke zuwa kawai sa mutane sai ka to ka ta na buga muka misali duk wani amma aikin aljanna babu inda ka biya yanzu sallah ba sallah muka yi da asar ba waye ka biya ka shiga masallaci babu azumi ba waye turke kai ce sai ka biya azumin to ka ɗauka kiyasi ka biya don aikin da zaka yi ka shiga aljanna ba biya don haka Allah subhanahu wa ta'ala ya ce, Allahu al-mu'minina wal mu'minat jannatin tajri Allah ya yi muminai maza da muminai mata alƙarfin nuna ashe suna ƙoramu suna idan suka shiga babu sauran wani mutum wanda zai shiga kuma a ce fito Sai idan an yi kuskure ne aka saka amma kuma an mana bayanin sai fa an zage damtse sannan ake samu wannan aljanna kamar yadda ya zo a cikin riwayar muslim rahmatullahi alaihi annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya ce man khafa adlaj don mutumin da ya ji tsoron kowa da Allah to ya tashi ya tafi a dare bi ma'ana ya qiya ya yi tahajjudi ya yi sallo wa man ad don mutumin da ya yi tafi dare to hakika kamata balagal ta isa gida wanda yake da neman ala ku saurara inna sil'atal liya lalle kai Allah mai tsada ne ala furara inna sil'ata Allah janna Allah ba shi da wani kafin ya wuce subhanahu wata'ala amma samun janna kuma yana da wahala ana fahimta samun yana da bayan an shiga aljanna za wa masakina tayyiba akwai gidaje kyawawa wani hadisi ya mana bayani annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya ce إن في الجنة ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر أتكين جدا الجنة أقوي أبين إدو ونن بيت kunne bai taba jin irin labarin ba tunanin yaya abun yake ma bai taba fadawa a cikin da malamai kuna fahimta wa masal tayyibatan fi fatihat a cikin aljanna makoma wa ridwanu akbar sannan akwai yana daga shiga aljannan gida Allah subhanahu wa ta'ala ya yadda da kai ya ce ku ɗan aljannan ba ci da ku to ya ma inda zalika fawzul azim wannan irin aljanno gidaje ga ma ga wannan ita ce riba mai girma mai girma ga duk wanda ya tsira yasa don mutum da ya shiga wata yadda nake faɗa duk abin da ka rasa in na yi ba ce ba rashi ba amma kuma duk abin da ka samu aljanna ka samu wato kai ya tabbata a cikin hadisi wanda bukhari da muslim suka rawaito rahmatullahi alaihi hadisin na abdullahi ibn qais ne abu musa al-ash'ani radiyallahu annabi sallallahu alaihi wa alihi ya ce jannatan zahabin wa ma fi akwai wasu jannuna domin kamar yadda zo a cikin suratul rahman Allah subhanahu wa ta'ala fi ma abin nan fi ma ainani nadakhatan fahimta zawata akwai aljanna abota annabi mana akwai aljanna dukkanin mari wato da zinari aka yi kwanan da za a abinci a nan ta farko zinari aka yi ko ruwa aka yi tuhu ma sannan wasu nan guda biyu su kuma duk abin da za ka ci abin da za ka ɗaga wato kofin da kuma ainihin kwanan shi kuma an yi shi ne da ainihin wato abin nan azurfa wa ma bai baina an yanzuru tsakanin mutane yan aljanna da su ga mahalicin su subhanahu wata'ala abin da suna su kawai illa ridaul kibr wannan riga ce ta kasaita wacce Allah subhanahu wata'ala yake sanye da ita ala wajihi fi jannati adn wacce take a fuskar sa a cikin aljanna matabbata bi ma'ana abinda zai hana mutane aljanna ta'ala wannan riga da Allah yake sanye da ita ta kasaita yana ko kowa zai subhanahu wa babu yinin da yafi daɗi a cikin gidan aljanna irin wannan yini da za a zo a ce ‘yan aljanna kowannen ku ya shirya yau za a tafi ganin Allah subhanahu wa Allah ka sanya mu cikin wanda za su ga Allah aikin yana da wahala ƙwarrai da gaske sai an jure yanzu misali kaga muna labarin aljanna muna labarin aljanna kamar da zamu karanto gaba kaɗan yadda nake bayani yadda muka taru ana ce to dukkan ku Allah subhanahu wata'ala ya ga kyawawan ayyukan ku ya ga irin bautan da kuke ciki a yau yanzu ga malaka mala'ika ya sako a cikin tsakiyar mu ana ce to dukkan ku an muku bishara da aljanna amma da sharaɗin ba wanda zai koma gida daga nan sai bashe marot kowa ya shirya ana fahimta masu sauraron ba san bashe ba bashe makabarta ce da ake binne waje a Kaduna a ce dukkanin ku gaba Allah subhanahu wa ta'ala ya yaba ayyukan nan da kuke a cikinsa na kamun baki da bauta duk kuma an gafarta muku duk za ku tafi aljanna amma ku gida da kuka yi to ba wani wanda sake ganin baba ko mama ko mata ko kawai shikenan ka shirya za a kai ka makabarta Karan rantse karka yi kafara a cikin makon da shirya ina jin haka ne to ita ko aljanna aljanna ga ɗaci ce ga zaki, an fahimta kowa da an ce Allah ka samu cikin gidan aljanna amin to ba za a ratsa wannan aljanna ba kuma sai an mutu ba za a ratsa aljannan ba sai an mutu to abinda nake cewa har kullun zan faɗa zan nanata ba tsoron mutuwa ba ne ya kamata mu zo mu damu kanmu da shi ba tun da dai an riga an yi silin an gama ko ka so ko ka ƙi ko ka yadda ko baka yadda ba sai ka tafi to yanzu ka taimaki kanka kai ka nemi taimakon Allah kai aikin da Allah zai dare kai shine abin da ya kamata da musulmi tunda ita mutuwan nan misali idan da ba ce wacce ana siya to talaka kawai shi za a bari da ita in ka ji an ce an yi mutuwa wane ne a ah, malam muhammad ne bai da komai dan bai da zai ba mutuwa amma masu kuɗi da su da yaran su ba za su mutu ba to amma abin sai aka ji platform zai tafi to tunda kowa zai tafi dan ba to abin da yafi kyautuwa da ni da kai da shi da ita kai zage damtse kai aikin Allah zai saboda in mutuwa ta zo to shikenan ka riga ka shirya amma tsalle tsalle in an faɗi lada aikin alkhairi wuce Allah ya sa muna ciki misali amma ayyukan mu ba irin waɗannan ba an jama'a daren kanmu muke ba muna fahimta anya ba yaudaran kanmu muke ba to dole mu canza ya tabbata a cikin bukhari da muslim rahmatullahi alaihima annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya ce cikin sifofin aljanna inna lil mu'mini fil jannati la khaymatan min lu'lu'atin wahida mujawwafa kowane mumini wanda Allah ya kaddara masa shiga aljanna to yana da shema wato rumfa a cikin gidan aljanna wacce aka gina ta daga lu'ulu'u fafaffa a cikinta ha sittuna mila tsawonta kawai ya kai mili 60 mili ko a yaren malaman fiƙo in ka ce mili shine zira'i. an fahimta in ka kirga zira'i dubu guda biyu shine mili misali a wurin malaman fiqihu to kowace aljannar da ɗan adam musulmi zai shiga wacce Allah subhanahu wa ta'ala ya hukunta masa shiga tana da zira'i mili 60 kowane wato abin nan mili mun ce dubu biyu to dubu biyu so sittin zai baka faɗin ka dada nawa ko hekta nawa misali a mu na yau misali zai kai tsawon ina a nan misali muka ce zira'i zira'i misali sittin dubu biyu so sittin na zira'i muna tunanin zai kai ina daga nan misali daga nan na zai kai jaji ya wuce jaji to to mukaddare mu ce zariya misali to fadin gidan sheman da dan aljanna zai zauna fa sheman rumban kawai fa kamar ce balkon irin kai gidan ya ce ga balkon dan wurin shakatawa dan wannan wurin shakatawan ya kai daga nan zuwa zariya to wake magana gida gida abin Allah subhanahu wa ta'ala ce wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduha as-samawati wal ardh can kuma yace sabiqu ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduha ka ardi samai wal ard fadinta kaman fadin sama da ƙasa ne aljannan mutum ba subhanahu wa ta'ala ana fahimta haka kuma ya tabbata har wa yau a cikin ainihin hadisi wanda Abu Huraira ya rawaito annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya ce man amana billahi wa rasuli don mutumin da ya imani da Allah subhanahu wa ta'ala da manzonsa sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wa aqama sala ya tsaida sallah wa sama ramadan yayi azumin ramadan fa inna fa inna haqqan ala Allah an yudkhilahu aljanna ya zama alkawari ne wurin Allah subhanahu wa ta'ala ya shigar da shi gidan aljanna annabi ya ce hajara fi sabilillahi aw jalasa fi ardi shi wannan mutumin ya taba yin hijira cikin hanyar Allah ko ko a garinsa ya zauna allati wulida fiha wacce aka haife shi a cikin ta qalu sai sahabbai suka ce radiyallahu anhum ya rasulallahi afala nukhbirun nas ya manzan Allah shin ba za mu baiwa mutane labari ba qala sai yace kai ai ba ma duka kenan ba ma ai inna fil janna lallai a cikin gidan aljanna mi'ata daraja akwai darajoja matsayi guda ɗari a'addaha Allahu lil mujahidina fi sabili Allah ya tattalamma da suka yi jihadi cikin hanyarsa waɗannan matsayoya baina kulli darajatain tsakanin kowane matsayi na daraja kama baina sama'i wal ard kaman tsakanin sama ne da ƙasa fa idza sa'altumullaha idan za ku roƙi Allah subhanahu wata'ala ta'ala fas'aluhu al-firdaus ku roƙi Allah firdausi fa innahu a'la aljanna nan ne madaukakiyar aljanna wa awsatul janna nan ne zababban wuri a cikin aljanna wa minhu tafjuru anharul janna daga wannan firdausin koraman aljanna suke bubbuga wa fawqahu arshur rahman sannan a saman wannan firdausi al'arshin Allah subhanahu wa yake shi yasa Allah ke cewa innal ladina amanu wa amilus salihati kanat lahum jannatul firdausi nuzula waɗanda suka yi imani suka aikata kyawawan ayyuka suna da aljannal firdausi nan ne aka tattalan musu mazauna amma duka wannan fa ba da buri bane ake samun sa dan masu iya magana suna cewa ma nailul matalibi bitamanni walakin tu'khadhu ad-dunya ghilaba wa masta'sa ala qaumin manalul idh al-aqdamu kana lahum rikaba shi al'amarin addini ba wai da buri ne. Allah ka bani kaza ina amin a'a zage damtsi zaka yi ka nema ai kamar neman kuɗi ne inna sama'a la tumtiru danani sama ba ta ruwan dinari ka taba ganin mutumin da ya nemi kuɗi kawai a kwance ba a kwance ne ba ba in zai baka labarin matakai irin wahalhalu da yayi inda yayi da can da sai ka rike bakinka a don haka dole ne mu zage damtse duk abin da zaka gani a nan a duniya nafila ce ya tabbata a cikin bukhari da muslim rahmatullahi alaihima hadisin ubada ibn samit radiyallahu an annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya ce inna ahlal janna lallai mutanen aljanna la yatara'awna al za su dinga ganin ɗakuna fil janna a cikin gidan aljanna kama tarauna kama tara'una al fis sama kamar yadda kuke ganin ainihin tauraro a sama gidajen aljanna ko da an kulle ƙofofinsu kana ganin cikinsu ta wajensu sannan kana ganin wajensu ta cikinsu haka mutanen aljanna za su dinga gani ba wanda zai damu kowa sai dai kawai idan kana bukatan kai ziyara da zaran tunanin wane ya zo maka shikenan sai ka ganka a wurin yadda ka san lifta haka nan za a ɗauke ka fushi ga wani idan yana wuta ne Allah ya tsare eh, zai tana ah, قال إن إني ya لي a يقول إنك كذا كذا sai a ce kai wallahi kai din nan in bacin Allah ya taimake ni kai da ka jefa ni cikin wuta duk wanda kake son ka gansa a kowanne matsayi yake zaka gansa a wuta yake koko a cikin aljanna Allah subhanahu zai nuna maka shi ya tabbata a cikin musnad Imam Ahmad annabi sallallahu alaihi wa wa sallam ya ce idza salla alayya idan kuka yi mani salati fas'alullaha liyal wasiya ku roƙa mani Allah wasila qila sai aka ce ya rasulullahi wa mal wasila mecece wasila qala sai yace a'la darajatin fil janna matsayi ne da kolo gidan aljanna la yanaluha illa rajulun wahid ba wanda zai samu wannan matsayin a duk duniyan nan sai mutum ɗaya ƙwallin ƙwaltilo wa arju an akuna ana huwa ni ne nake roƙon Allah ya sa ni ne zan samu wannan matsayi ai shi sa can ake ce Allahumma rabba hadhihi da'wati tamma was salati qa'ima ati muhammadan wasilata wal fadila wannan wasilan wani matsayi ne a cikin gidan aljanna yadda ka san misali kamar jarabawa jarabawa za a ce eh wane ya fita misali da da e amma akwai kuma abin da suke ce imtiyaz ma'ashar first class ya fita da matsayin da ba mai irin nasa to shine a'lal jinan shine al-firdaus annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam shine kadai Allah subhanahu wa ta'ala ya tattalama wannan wuri shi yasa Allah yake cewa asa an yab'ataka rabbuka maqaman mahmuda da sannu Allah subhanahu ta'ala zai tsaye da kai a wani matsayi wanda yake abin godiya ya tabbata hadisin ibnu abbas radiyallahu anhuma wanda tabarani ya rawaito annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya ce sallallahu liyal wasila ku roƙa mani wasila fa innahu lam yas'alha li abdun fid dunya yadda abu yake ba da zai roƙa mani samun wannan matsayi a duniya illa kuntu lahu shahida face sai na yi masa shaida alqiyama au shafi'an ko in cece shi yau alqiyama ranar alqiyama ya tabbata har wa yau a cikin tirmidhi rahmatullahi alai annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya ce inna fil janna Lallai a cikin gidan aljanna la ghurafan akwai dakuna yura zuhuruha min butuniha wa butunuha min zuhuriha ana ganin daga waje sannan a ga wajen ɗakunan daga ciki faƙama a arabi sai wani balaraban ƙauye ya tashi faƙala sai ya ce ya rasulallahi liman hi waɗannan ɗakuna da kake ba mu labari nawa ne ne faƙala sai annabi ya ce sallallahu alaihi wasallam liman tayyaba kalam ga mutumin da ya daɗaɗa zance wa ta'ama ta'am ya ciyar da abinci wa adama siyam ya lizimci azumi wa salla bil laili wan nasu niyam sannan ya tashi ya yi sallar dare a lokacin da mutane suka kwanta A kenan kun ga aljanna tana da faɗi amma ba da baki ake samun ta ba ya tabbata a cikin bukhari da muslim rahmatullahi alaihi ma hadisin abu sa'id bin al-khudri radiyallahu an annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya ce inna Allah azza wa jalla yaqulu li ahli aljanna Allah subhanahu wa ta'ala zai ce da ‘yan aljanna ran alƙiyama ya ahlal janna ya ku ‘yan aljanna fa ya sai su ce labbaika rabbana wa sa'adai Allah mun ansa maka sau biyu sannan dukkanin aminci gare ka yake wal khairu fi yadai alkhairi dukkaninsa a hannunka yake fa yaqulu sai Allah ya ce da yan aljanna hal razitu, shin kun yadda da abin da na baku a wannan matsayi fa yaquluna sai su ce wa ma lana la narda ya rab wa qad a'taytana ma lam tu'ti ahadan min khalqik me zai sa ba za mu yadda dan ka ba mu abin da baka taba baiwa wani mutum ba daga cikin mutanen abin nan bayanka ya Allah fa kulu sai Allah ya ce ala u'tikum afdala min dhalik shin yan aljanna ba zan baku abin da yafi abin da na kairi ba ba ku da sha'awar in ba ku abinda ya fi abinda kuke cikinsa yanzu falala da alkhairi fa yaquluna sai ce ya rab ya mahalicin mu wa ayyu shay'in afdalu min dhalik Allah akwai abin da zaka bamu wanda ya daran ma irin waɗannan gidaje da muke ciki ga mata kamar yadda Allah yake cewa in wa kawa'ib atraba wa ka'san dihaqa can yace inna ansha'na hunna insha'a faja'alna hunna abkara uruban atraba can yace ka annahunna al-yaqut wal marjan fihinna khayratun hisan lam yatmishunna ins insun hum wala jan ga sunan yadda ka san yan kwai yadda ka san boyayyen kwai menene cikin mace misali wanda ya tafi da kai a yau nafila ne abin da ka gan shi anan magana sai an je can amma fa ba za a je can ba sai an mutu ana fahimta matar aljanna ba ta majina ba ta jini ba haihuwa duniya ce za a ta cinta da tsinke malamai kuna fahimta shi sa Allah ce ka annahunna baydun maknun kai in ka gansu ka ce wani kwai ne yayye wanda ake tarayya in ka sanya ta a fuska sai ka dinga ganin hotonka a jikin fuskanta gashi har saboda tsawonsa ba shi ne abin da kake so ba to gashi Allah ya ba ta madauka an san madauka ai in ta juya haifa a mubilatan ajiza a mudbiratan la yushtaka qisarun minha wala tul muna fahimta malamai annabi sallallahu alaihi cewa sai Allah ya ce da su shin kun yarda sai ah, to shin akwai abin da yafi wannan fa ya yaqulu sai ya ce uhillu alaikum ridwani fala asqatu alaikum ba'dahu abada zan saukan muku da yadda ta ba zan taɓa fushi da ku ba har abada shine wa ridwanu min Allahi akbar yadda da Allah zai bai wa 'yan aljanna ya fi komai girma ta ma fi aljannan ma mu yanzu ka fatan mu ma Allah ya taimake mu shiga aljannan ma shine mu fatan amma duk mu shiga Allah subhanahu wa ta'ala zai yadda da shi hadisi na karshe wanda zamu kwana a kansa wanda imamul hakim ya rawaito annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya dakhala ahlul jannati janna idan yan aljanna suka shiga قال الله عز وجل الله سبحانه وتعالى mai girma da ɗaukaka zai ce hal tashtahun shin kuna da sha'awan shay'an wani abu fa in ƙara mako ƙalu sai su ce ya rabbana ya mahalicinmu ma khairun mimma a ataitana menene ya fi abin ba mu ɗin yanzu alkhairi ƙala sai Allah subhanahu wa ta'ala ya ce rebani akbar ya yi da ta da wannan dadi da kuke cikin shi a cikin Allah subhanahu wa ta'ala ya sanya mu cikin waɗanda za su yi aiki da maganansa sannan kuma ya ba lafiya da yi. kuma sanya mu daga cikin waɗanda yanta mun yi cikin za mu dasa aya nan insha Allah سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا nastaghfiru mai ta farko ce assalamu alaikum malam Allah ya ƙara maka lafiya ga tambayoyi guda uku malam idan mutum ya zo ya same ka a sahun sallah turaren jikinsa yana tashi sosai yana cutar da ni a damuna malam mutum zai iya fita ya canza waje babu laifi idan ya zama da wato da wani ya zo da shi wanda ke ɗauki a jikinsa zai iya cutar da kai har ya haifan maka da amai aman nan kuma kila in kai yana iya zama cuta a wurin masallata to babu laifi kana iya sake sahu amma zai kyautu in kun fita kai masa bayanin kada ya tsammanin ka kyamace shi ne ya zo da turare ne mai hawa kai kai kuma kila kana da lalura ko ta asma ko ta wani abu dai ya sanya ka canza sahu tambaya ta bace malam me ya sa turare a wajen sallah a watan azumi malamai sun yi bayanin idan turaren ya zama na cewa ba zai kai ga makoshi ba yana da sanyi kwarai da laushi babu laifi mutum yana iya sawa domin kashe zafin rana amma duk abin da zai kai ga makoshi ba ma turare ba ko menene to haramun ne mutum ya yi ta'amuli da shi a cikin yinin azumi tambaya ta karshe ce mutum ne ya baka bashin kuɗi sai ya ce ka biya shi da kayan abinci ya halatta ka biya shi a hakan ina baran addu'a ga al'umma babu mutum ya baka kuɗi ya nemi ka biya shi da abinci wannan shi ake kiran shi sarf a cikin musulunci canji babu laifi ana iya yin haka in ya zamana abincin da za ka bashi ya kai kiman kuɗinsa to wannan babu laifi bai wuce ba bai kasa ba babu laifi a cikin wannan mai tambaya ta gaba ce assalamu alaikum malam na ji an tambaye ka akan mutumin da yake wasa da gabansa har sai maniyi ya fito ka gaya wata magana kalma wallahi sai da na firgita ita ce akwai tsinuwar Allah akan mai irin wannan hali malam ina da irin halin malam in na tuba Allah zai yafe min kuma ya min rahama a sha ruwa insha Allahu domin duk lokacin mutum yayi matukar ya ja layi ya daina ya tuba Allah subhanahu wa ta'ala zai yafe masa tambaya ta ƙarshe ce assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh Allah ya ƙara malam lafiya dan Allah malam mai hukuncin masu zagin babban malamin sunna nan wato Shekul Islam Ibn suna cewa wai ya kafurta iyayen Annabi sallam wai suna wuta a sha ruwa lafiya to har kullum zagin ba ma malami ba zagin komawa ne ya tabbata a cikin hadisi sahihi annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa zagin musulmi fasikanci ne ka yaƙe sa kafirci ne idan ko ya zama da musulmi malami ne to zagin malamai kamar yadda malamai suka yi bayani naman su yakan zama guba da yake zagi sannan an tambayi Aisha radiyallahu anha aka ce ga wasu mutane sun zo suna zagin mahaifinki abubakar ne siddiq radiyallahu an sai ta ce ku rabu da su waɗannan na su mutane waɗanda rayuwarsu ta amma Allah subhanahu wata'ala kuma yana nufin ladan su ya ci gaba da wanzuwa don haka duk mutumin da kake kana taimakon shi ne da wasu bangare na ainihin ayyuka na lada ka gama sallah ka gama azumi ka yi zakka kaman ka na ba da kai da ya cutu wanda ya zaki shi ne ya cutu don haka bai kyautu ba ba daidai ba ne a dinga zagi abinda muka faɗa daidai Allah akwai wani bawan Allah ya kawo ƙur'ani guda biyu sadaka yana neman addu'a idan abin da yake nema na nema ne Allah ya basa idan kuma na ainihin damuwa ne Allah ka yaye masa abinda muka karanta daidai Allah ka bamu lada wanda muka kuskure Allah ka yafe mana abinda muke iyawa Allah ka huwace mana wanda ba za mu iya ba maganinsa waɗanda suke cikin tsanani Allah ka yaye masu waɗanda ba shi yema yawa Allah ka ba su yadda za su yi su biya Allah ka sauke su lafiya waɗanda suke neman aure maza da mata Allah ka haɗa kowa da kininsa na gari fantararrun mata a cikin musulmi Allah ka baiwa shugaban ƙasar nan namu lafiya Allah ka tsaya mulkin nan lafiya ka taimake shi yin daidai ka taimake shi akan bin daidai ka taimake shi akan fadin daidai Allah haɗa shi da shawara nagari gari mutane kai musu kamo irin na adawa da sadawa waɗanda suke tashin tashina a wannan ƙasa Allah ka shirye su matukan masu ganewa idan ba za su gane ba Allah ka sauka musu da abin da ba wanda zai yayi in mutumin da aikin sa kura wuta ona shi da wutarsa mutumin da yake ka ɗaura waɗanda za su in mutumin da ya daga mutum akan mu Allah ka sa ya zame sa da ya hura mana wuta Allah ka hura masa don mutumin da ya addabe mu Allah ka addabe sa don mutumin da ya nemi mu lalace zai shiryu Allah ka shirye sa idan ba zai shiryu ba ya Allah ka shagaltar da shi da abin da zai dame shi a rayuwa ya Allah ka raya mu da imani ka kashe mu da imani ka sashe mu cikin muminai ya Allah ka ɗaukaci addinin musulunci da musulmai ka kaskantar da kafirci da kafirai Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala Ibrahim innaka اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت